يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a goma sha tara ga watan shawwal hijira 1443 wanda ya zo daidai da 20 ga watan mayu miladiya 2022 muna a cibiyar annur ne da ke gawon nama bisa titin zaga a nan cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manaqib kuma babi na 25 babu alamatin nubuwati fil islam za mu tashi akan hadisi mai lamba 3578 ga yadda tarkim yake bugun da ke hannuna sa wasu kuma da saba'in da tara bismillah al-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah haddathani muhammad ibn al-mutanna qala haddathana abu ahmad muhammad ibn al-mutanna kashifa na'am abdullah ibn yusuf bi at-tilis eh kullikum mun ما حدثنا عبد الله بن يوسف نعم نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال أخبرنا مالك عن إسحاق عن عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه لجوعا فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت حمارها حمارا لها فلقت الخبز ببعضه ثم دقته تحت يدي ولا تتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك لك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم قالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلمي يا أم سليم ما حلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وأثرت وأثرت أم سليم أكة فأدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله ما فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لي لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لي لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لي لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لي لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا حدثنا عبد الله بن يوسف شين التنيسي المصري قال أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم أبو طلحة يشي وما تسعى أم سليم umu sulaim ana ce mata rumaila ko kuma sahala ko rimsa bint milhan yar uwar ummu haram bint milhan yace mata laqad sami'tu sauta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ifa hakika ji muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rauni lokacin gazwatu hazab kenan a lokacin da aka zo ana ginan ganuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi shawarar salman al-farisi na gina ganuwa wuraren da babu duwatsu da suka kare mai shigowa a cikin garin madina nan ne abokan gaba za su iya bi su shigo a cikin garin madina su zo su cuta ma jama'a jama'ar musulmi to manzo sallallahu alaihi wasallam da aka zo wurin gina ganuwa ya ɗiban ma kowa taki kaza kaiwa ne ka gina nan kai kowa da taki kaza ana cikin gina sai ga falalin dutse ya gitta ma wasu da ke cikin ginar suka yi suka yi suka yi su fashe dutse ina aka ja ka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ɗauko dutse ya aza bisa cikin shi ya kawo ɗamara ɗaure saboda yunwa tukune ta san maurin to wanda haka nan dole murya shi a ji ta yi rauni irin yadda mutum zai iya ɗaga murya in ya ɗaga murya duk da kayan cikin shi sai sun motsa to babu makamai cikin kayan ciki saboda haka dole murya sassauci abin da murya ya kasa shine mai alburda ke cewa wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa tawa tata alhijarati kashhan mutraf adami yanda ake naɗa fata jahwata adami ko haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaure cikin shi ya kawo dutse ya aza kayan cikin na can ƙarƙashin dutse saboda mu ya ɗaure min saka min saboda yunwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taso lokacin ne zo an shi abin nan magini da ya buga nan ne wuta ta sarce aka nuna mai gassan musulmi za su kasar gassan da ya tsara biyu aka nuna mai kasan farisa da ya tsara ta uku aka nuna mai kasan rome duk gaba ɗaya musulmi za su ci su da yaki to a nan ne munafukai suka ce to ai rudin ku da yake ku da larabawa ma sun buwaye ku bale gassan da rome da faris waɗanda a super powers ku shiga cikin taitayin ku wanda Allah saukar da kulillahumma malikal mulk zuwa ƙarshen aya to da abu abu eh, abu eh, talha ya faɗa matarsa ummu sulaim <clears throat> ummu sulaim ita ce mahaifiyar anas kuma ba abu talha ne mahaifin shi ba amma lokacin yana yaro sai zan shine marikin anas ibn malik to da ya faɗa mai haka fa ma aka akhadhat me a eh, a'rifu fihi al-jum'a ce ina fahimta akwai yunwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin muryarsa da naji waje masu kaifin hankali ko da jin muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai na tare da yunwa fa hal indaki min shay yace akwai wani abu da kitana da ki ajiye nan don na san mata kuna da dabaru daban-daban daban qalat na'am tace kwarai ko akwai haji mata masu lele mazan su ko hmm. ba da cewa mika ba su wahalar wadda hmm. <laughs> ce akwai fa'akarajar akaratan min sha'ir sai ta hito da wasu faifai na ko kuma a ce dai masa na sha'ir asalin alkurs Shi ne abin da kwaifan masa saboda haka laraba ke ce ma cd cassette eh kurs suke ce ma cd cassette saboda kwaifai ne ko kuma haka na ake toya waina ɗin to sai ta fito da akarasan amma min sha'ir to saboda haka nan sai a fassara akarasan ɗin da cewa masa kai tsaye masan mi da sha'ir aka toya masa ثم أخرجت خمارا لها sai ta ɗauko kuma mayafinta falaffatul khubza nan ma'ana a akras ɗin ya hito ko falaffatul khubza bi ba'dihi wani sashi na eh, mayafinta ta ɗauko ita naɗe masan da satu tahta yadi sa'annan sai ta ɓoye masan can ƙarƙashin hannuna don kan wani ya gani a ce ɗaya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala takni bi ba'dihi bangaren mayafin kuma ita daura mai ga jiki kuma da haka yana daure da gehen mayafin gehen mayafin kuma an nade masan ga ciki tare da hannu ne an ka gama to da da sai Anas ya kama hanya kuma arsalatni ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ce tace maza ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala anas yace fa zahabtu bihi na tahi khubz dinga fa wajadtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid ina isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci wa ma'ahu nas mutane na tare da shi fa qumtu alaihi sai na je ne mai tsayi. da gani haka ya sa akwai wani abu فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه الله اكبر شي ابو طلحه ka هلك bai ce umu sulaim ba da abu shi ya um, eh, mai gida ko tsawo fa qultu sai na ce mai na'am qala bi ta'amin ce ni je da abinci aiko ka da abu da ake da bukatar da shi da qultu na'am ce kwarai ko fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman ma'ahu kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma waɗanda ke tare da shi ko mu maza ku tashi fantalaka sai annabi ya shiga gaba wan talaqtu ni ko na tahi baina aidihi baina aidihim <clears throat> ina musu zagi ina gaban su manzo sallallahu alaihi wasallam yana biye da ni tauran jama'a hatta jitu aba talha har sai da muka dawo gida wurin abu talha fa akhbartuhu muka dawo gida ce to shiga ka wada mai gamunan mun taho kuma <laughs> sallah ji za a ci wannan abincin faƙada abotala sai abotala ce ya umar sulayin ƙar ji ha rasulullah sallallahu da sallabin nan mazu allah fa yayo mana gayya ya ke umar sulayin karye mutu ƙari yau walensa inda na ma da su imuhun muka abin da za mu ciyar da su faƙalat allahu wa rasuluhu a alam an ji jawabin umar sulayin ko sai ce a kai da kakkafi haka Allah da manzo ne dai ya sani muna da shi ko ba mu da shi fantalaka abu talha hatta laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu talha maza sai hije je ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abu talha ma'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta tasan magidan yana tare da abu talha qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake halummi ya umma sulaim ma indaka kawo abin da an gare ki abincin da ki aiko ana cikin kawo fatat bi zalikal khubz sai ta mika mai wannan masar fa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa futta kuma zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni duk gaba da sai aka ya muce masar duk da aka dame masar wa asarat umma sulaimin ukkatan sai umma sulaimin ta tatso ukutun tandu na mai fada matu sai ta kawo man nan ta zuba ga masar man ta ya zamo kamar matsayin miya ga wannan masar sun maƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehm, fihi ma sha Allah an ya kula annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a ya addu'a addu'a addu'a addu'a irin addu'ar da Allah ya ba shi dama na ya yi ya tofa ma wannan makar Alamatar nubuwa muke magana ko tunan ne mahallin shahid ne kuma manzo Allah kaɗai ya iya addu'a ba ko sun na addu'a amma addu'o'in mu ɗaya ne ba ba to sai ya faru ya sun makala sa'an na ya ce izan li ashara awa mutane goma izini su shigo fa'adana lahum sai abu tsala musu izini suka shigo fa'akalu hatta shabi'u kuma kharaju suka ci suka ci suka koshi suka hita don makala izan li ashara goma kuma su shigo a ba su dama fa'adana lahum ya ba su dama suka shigo fa'akalu hatta shabi'u kuma kharaju ثم قال إذن لأشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لأشرة فأكل القوم كلهم duk mutanen gaba ɗaya sai da suka ci suka koshi hatta shabiha suka koshi alamatun nubuwa din ta bayyana kenan ko kuma daidai lokacin da <clears throat> ake wa mutane bayani ko tunatar da su da kuma ƙara jaddada musu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa wane ne zai iya addu'a ubangiji subhanahu wataala ya ta sanya mu abinci albarka haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani wanda ya samu karama karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya aka yan mai wannan karama da yake yake da wazin eh, wal qawmu sab'una aw 80 rajulan Anas ya ce mutanen da annan wannan lokacin su saba'in ne ko kuma su 80 Abincin da aka sa ga hannun Anas fa je ka kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. to wannan abincin ne watakila ko mutum guda ya ci bai koshi ko to saboda ne mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa sallam gashi mutane saba'in ko tamanin sun ci sun koshi sun bar abincin kuma yadda yake ko fiye da haka nan ma saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, matsayin shi na da girma kwarai a wurin Allah subhanahu wataala bai kamata ai wasa da matsayinsa ba irin darajojinsa da sahabbai suka sani kenan shi ne sa su ma kowane lokaci suna tare da albarka albarka na kuma na tare da su sannan suna tare da alkhairi kuma alkhairi na tare da su mu din ma haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsakanin mu amma idan muna daraja martaba shi da matsayin shi da sunnonin shi da shari'ar shi albarkan nan da Allah ya ba su mu ma sai a yi muna wannan albarkan albarkar su ne Allah subhanahu ta'ala ya ce mana me radiyallahu anhum da ala ya ce albarkar su ne fa fasabiquna alawwalun kum min almuhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsanin Allah ce radiyallahu anhum ko to ibn abbas ya ce asabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar su ce musu radiyallahu anhum babu sharadi su radiyallahu anhum ne su wane ne ke da sharɗi wallazina taba'ukum waɗanda suka biyo bayan asabiqun almuhajirun da kuma ansar su ne ke da sharɗi cewa wallazina taba'uhum bi ihsani bi A ai ma'a ihsani tare da kyautatawa ba tare da munanawa da muzantawa da cin mutunci da kaskantar da su ba da yofintar da darajar su ba to idan ya kasance su kenan muhajiruna wal ansar ɗin, aka ce idan an kyautata to za a samu cikin radiyallahu anhu daɗa balle gaba ɗaya shi manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda a sanadiyarsa ne fa Allah ce mana kuntum haira umma a sanadiyar wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ba don shi ba to da ba mu samu wannan yabon ba ashe idan muna son mu kare martaban wannan yabon ya kasance yana tare da mu koyaushe to mu kare martaba shi da kuma matsayin shi Allah subhanahu wataala ya kara mana kishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatun haddathani Muhammad ibn Musanna qala haddathani Muhammad ibn Musanna qala haddathana Abu Ahmad az-Zubairi qala haddathana Isra'il عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء وقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبوء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل وهو يؤكل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى كنكو العنزي الزمن قال قال حدثنا أبو أحمد الزبيري سنة محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل شين ابن و إسرائيل dama alarammomi haka suke game da hadisi fa hadisi na ba da alarammomi da yawa <laughs> eh isra'il ibn yunus hmm. yawa gogaggen malami ga hadisi amma da zara ya koma wurin kira'a da zaura da zaura aka ga hadisi ya ce wato bai bai Zau. Isra'il ibn Yunus kenan shi ko Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i ko shine malamai suka ce ya san hadisin kakan shi Abu Ishaq as-Sabi'i fiye da yanda ya san abin ko kamar yanda ya san abin Fatihatul Kitab hmm? in kana karanta Fatiha kai kuskure to shi ko yana karanta hadisin kaka ne yake kuskure Isra'il kenan Al-Mansur shine Ibn al-Mu'tamir an Ibrahim ibn Taymi at-Taymi kenan an alqama shi ma ibn waqas al-laythi an abdullah shine ibn mas'ud radiyallahu anhu qala kunna na'uddu al baraka mun kasance muna lissafa mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barakata a matsayin albarka kowane lokaci mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam barka ci gare mu amma wa antum ta'udduna ha takhwifa ku ko kuna ɗaukar mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin me takhwifa abin tsoratarwa hali ba haka nan bane to abin da malamai suka ce <clears throat> kowannen su dukkan su mu'jiza na ɗaukar dukkan su na tahi tare da dukkan su Allah subhanahu wata'ala ya ce ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwaluna ko wa atana samudan naqatan mubsiratan فظلموا بها وما كل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Allah zai aiko ma wani manzo mu'jiza face don tsoratar da waɗanda aka wa gargaɗi suna bore ko sai Allah ya sauko da mu'jiza don me don a tsoratar da su shiga taitayin su saboda haka wasu mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wasallam takhwifan ne kuma inda yake inna sham inna shamsa wal qamar ayatani min ayatillah ko um ba shi ba akwai cikon da ke zuwa takhwifa yunziluha kana yunziluha takhwifan yana saukar da irin waɗannan ayoyin ne mu'jizozin ne don tsoratar da al'umma sannan kuma irin waɗannan na ma ina sabi sallallahu da sallam taksiru da makamantansu da tazlilul gamam dukkan waɗannan baraka ake ce musu amma wancan gefe kuma sai a ce mai ta hawifan ko to kamar inshiqaqul qamar kaga hawif ne da tsoratar da mutane musu barazana da saboda haka mu'jiza na tahowa baraka kuma tana tafowa wani lokacin ta hawifan ibn mas'ud yace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun kasance muna wurin tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalla al-ma'u sai ruwa suka karanta gare mu fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce utlubu fadlatan mimma ku je ku nemo abin da ya saura daga ruwan da aka gare ku ku kawo fa ja'u bi ina'in fihi ma'un qalil suka zo da makai da da ruwa kaɗan a ciki fa da kala ya da fil ina sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsoma hannun shi a cikin wannan makai kuma kana sana ce hayya ala tahur al mubarak ku taho ga wani abu at tahur wato ruwa masu tsarkakewa kuma al mubarak masu albarka wal barakatu min Allah kuma albarka dama daga Allah take ibn mas'ud ya ce fa laqad ra'aytu al ma'a yace wallahi na ga ruwa yan yambu yana bubbugowa min a asabi'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tsakanin yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala qad kunna nasma'u nasma'ukum mun kasance muna jin tasbihat ta'ami tasbihi abinci wa huwa yu'kal alhali ana cin abinci hmm? kana cin tuwo tuwon na tasbihi saboda wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wasu makaskanta za su zo su wulakanta shi kuma mu kyale su eh kuma banne mu zo kaskanta muna kyale su eh to ya za su kaskanta manzo Allah da yi ubannin mu kuma ce mu kyale su eh ko kuma ce ba mu daidai ba mu kan mun yi daidai da mallam bello birnin kabinan da an kai karshe mai yiwa zai muku bayani da eh, eh, lecture da za a shirya nan gaba dangane da abin da ya shafi darussa akan mazuwa Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a tunatar da mutane a zazafa su a kuma caza su kan kiyaye darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman cikin garin Sokoto eh? نعم هذا رمى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخل ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه <clears throat> فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التم فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه فأوصاهم الذي لهم وبكي مثل ما أعطاهم حدثنا أبو نعيم شين الفضل ابن دكين قال حدثنا زكريا شين ابن أبي زائدة قال حدثني عامر وليني عامر wane ne amir ku faɗa min amir ibnu ibnu shurahil ehe ash-sha'bi jazakumullahu khairan amir ibnu shurahil ash-sha'bi قال حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أباه مهيث جابر توفي أنكر برأي وسوى عليه دين على ne bashi. a yakin uhud aka kashe shi ya shahada sai da ya faɗa ma jabir zan fita wurin yaƙi amma ina sa ran ina cikin farko farko waɗanda za a kashe hmm. ya ce amma ga ƙannin ka na bar maka duk mata zalla kuma ana bi ne ba su suka da ya ƙoƙari ka biya duk abin da ya buwaye ka a roƙe ubangijinka ya ce fatatun nabi ya sallallahu alaihi wasallam fakultu sai na ce inna abi taraka alaihi dainan mahaifina ya bafa bashi a kaina walasa indi illa ma yukhriju nakhluhu kuma babu abinda zan biya bashin nan da shi face abinda da binnan gonan shi ke haifarwa shekara shekara wala yablughu ma yukhriju sinina ma alaihi wala bulugu ma alaihi kuma da binnan gonan nan ba su iya biyan bashin da aka bi mahaifina ma kuriju abinda suke haifarwa finina ko da za a ɗibi shekaru masu yawa suna haihuwa gonan nan dabilon nan ina girba ina biyan bashin nan ana shekaru da yawa ba su biya bashin nan ba fantsalik ma'i lekai la yufisha alayyar gurama saboda haka manzo Allah ina so ka sai tare da ni don kada waɗanda ke biya ta bashi su yi mini abin da ba daidai ba masha haula baitarin in bayadir tamr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ba da ne an tara wannan nan an tara waɗancan can an tara waɗancan can da binne nau'i daban-daban kowane nau'i ga tari ne an tara shi abin nan baidar fada'a sai addu'a sun ma'akar sa'anin ya je wurin wancan tarin kuma ya yi addu'a ya je wurin wancan tarin kuma ya yi addu'a sun majalasa alaihi sa'anin annabi sallallahu alaihi wasallam sai haye bisa dabinon ya zauna faƙala sai ce in zi'uhu to maza ka ta aunawa fa'aufa kuma ladi lahum Yai ta aunawa yayi ta aunawa ta aunawa har ya biya su bashin diskin Wa wa baqiya musulma ma a'tahum kuma yawan abin da ya biya su wannan adadin yawan kuma ne ya rage alhali ga abin da yake duk gaba ɗaya sai ana shekara da shekaru za a yi abin da gonan nan ke haifarwa na amfani bai biya bashin da ake bi ba صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا موسى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناس فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال وأن وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر وثلاثة قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر وأن أبا, وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حتى صلى العشاء ثم رجع فلبس حتى تعشى رسول الله حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما هبتك عن أضيافك أو ضيفك قالت ألا أو عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء حتى عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبأت فقال يا بنتر فجدع وصب وقال كلوا وقال لا أطعمه أبدا قال ويم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا إلا <clears throat> ربا من أسفالها إلا ربا من أسفالها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل مما كانت قبل فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر قال لامرأته يا أخت بني فراس قالت لا وقالت عيني لهي, لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث, بثلاث مرات أكل منها أبو بكر وقال إنما كانت الشيطان إنما كان الشيطان يعني يمينا ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم أحد فمدى الأجل فتفرقنا إثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال نعم حدثنا موسى ابن إسماعيل ينشن أبو سلمة أبو زكي مولاه مع المنقل قال حدثنا معتمر شين ابن سليمان عن أبي شين سليمان ابن طرخان قال حدثنا أبو عثمان شين النهدي suna ne abdurrahman ibn mila ko ibn mula ko ibn mala annahu haddathahu abdurrahman ibn abi bakr shi ko malamin sa shine abdurrahman ibn abi bakr radiyallahu anhuma anna ashab as-suffa kanu unatan fuqara ashab as-suffa wato mutanen da ke zaune cikin rumfan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne talakawa kuma muhajiru ne da sun hijira sun zo suka zaɓi su zauna nan cikin masallaci ba su zuwa ko'ina wannan nabi sallallahu alaihi wasallam kada marra wani lokaci nabi sallallahu alaihi wasallam ya shelanta cewa man inda hu ta'amu fal falyazhab bi thalith duk wanda ke da abincin da ke kwada mutum biyu to ya je da na uku ya dauka cikin asabu suffa ya tayi da shi gida nan wa man kana inda hu ta'amu arba yadhhab bi khamis ko bi sadis wanda ke da abin da ke kwanda mutum hudu ya je to da na biyar ko kuma da na biyar da na shida ya je da mutum biyu ko kama qala ko kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shelanta hakan fadi wannan lafazi ne au kama qala idan mutum na dan tambaba na daidai kud da kud lafazin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi wa inna abubakar ja'a bi salasa abubakar ya je da mutum uku wa talaka annabi sallallahu alaihi wasallam bi ashara shi kuwa nabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki mutum goma wa abubakarin salafatan ya rubuta maka wa wani eh wa abubakarin wa salasa ya waɗannan ga abubakar sannan wasala yana da kuma wasu mutane uku banke shi shi abubakar ɗin shine abdurrahman yake fa huwa ana wa abi wa ummi da ni mahaifina da kuma mahaifiyata su uku kenan ko to ya dauko kuma mutum uku ya zo ya kara da shi to sai yace wala adari amma kuma ban sani ba wannan cewa la adari magana abu usman ne ɗalibin abdurrahman yace wala adri hal qala ban sani ba shi abdurrahman cewa yayi imra'ati wa khadimi imra'ati maimakon um, ummi ko yace nan yana kan baba shi ma ana wa abi wa ummi yace ko ana wa abi wa mar'ati yace wa khadimi baina baitina wa baiti abi bakrin sannan muna da kuma mai muna hidima guda mace in ji shi abu usman annahadi gidana gidan abubakar waɗannan gidaje guda biyu duk ita ke hidima cikin waɗannan gidajen wani ababakarin ta ashiya inda nabi sallallahu alaihi wasallam shi ko abubakar bai ɗauko waɗannan baƙi guda uku sai haɗa da abdurrahman cewa je da su gida shi sai tsaya wurin manzo allah sallallahu alaihi wasallam a can ya yi kalaci sun malabisa hatta sallar isha sannan kuma ya zauna nan har sai da ya sallaci isha ina al'asha ɗin kenan bainal maghrib wal isha kenan aka yi ko aka yi kalacin to haka nan ne yawanci ko da tijai a can da da wuri haka na ake yi bayan gama sallar magariba za a fito da shinhiɗa a fito da abinci wancan gidan wancan gidan wancan gidan wancan gidan a zo a zauna a ci a zauna nan a ci gaba da hira sai dare ya yi dare tukunna a tashi a yi sallar isha'in bayan shi ke nan kowa shige gida amma ban da yanzu yawanci ba a sha sai bayan isha'i ba <laughs> ka ko yawanci yanzu ba mu ci abincin dare sai bayan sallar isha'i hmm? da mun ci wasu shi ke nan, ba kuma hita kuma dama marowata muke cikin gida muka asha ba mai towa garka ba ne hmm, kuma mu ce ka almajirai kuma su biyo su roƙa kuma da hmm? <laughs> ba mu ta waje su gani ba balle na raga a ba su to ba su bi mu can cikin gidan ba hmm? to saboda haka <coughs> su maraja sannan abubakar ya dawo bayan ya yi kalaci ta wurin mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ayi sallar isha'in ah, falabisa hatta ta'ashsha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma abubakar ya tsaya har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalaci faja'a ba'da ma maza min al-layl ma sha Allah ko da ya dawo dare ya tahi qalat lahu imra'atuhu sai mata ta yi ummu ruman wa mahaifiyar abubakar min abdurrahman din da na aisha ta ce mai ma habasaka an abiyatik aw amdaifika mi ya kange ka gabar zuwa wurin bakinka ko kuma wurin bakonka kala sai ce awa ashaitihim shin ke dai ba su kalaci muhimmin ke nawo ba wasu ina nan ba kala ta ce abu hatta ta jiya ai sun ki sai abinci cewa sai ka taho kada arado alaihi abdurrahman an gitta musu fa ghalabuhum suka rinjaye abu abdurrahman cewa su ba za su ci abincin nan ba sai mai gida ya dawo hada sai eh, abubakar ya ce fa zahabtu in je abdurrahman ya ce ne kan gane haka sai na sheka na je na koyi fakta ba a tuku na je na koyi na san ban jin magana mai daɗi wurin mahaifina Ba kada sai abubakar ya ce ya kunsa ya kai jahili hmm, mara hankali ina kake fajadda'a abubakar ya ɓace shi aljada shi ne katse abin da kunne ko kuma hanci wato yana nufi abin nan walakantacce wasabba kuma ya zage shi waƙala sai ce kulu da abubakar ya ɗauko abinci ya kawo ma bakin sai ce to ga abinci yanzu kan kuci suka ce a muka ba mu ce sai ka ci wa qala sai shi ko yace la at'amuhu abadan ne ko har abada ban ce amincin qala sai Abubakar yace ya Abdurrahman yace waymullah ina rantsuwa da Allah ma kunna na'khudhu min luqmatin ba mu ɗebo loma ɗaya illa raba min asfaliha aktar minha face sai abincin nan ya ƙaru daga can karkashi fiye da yawan abin da muka yanko na loma in loma uku muka yanka to fiye da loma uku na ƙaruwa da can kasa abubakar ya yi rantsuwan cewa ba zai ci ba ga baya kuma suka je kuma ba su sai ya ci kada dole ya sa hannu to shi ne abdurrahman ke ba da labari yadda suke cin abincin me ya faru sai ga alamatun nubuwa hatta shabiyu har suka koshi fara aksara maka na qablu abincin nan sai gashi fiye da yanda aka kawo shi ma ga yawa nazar abubakar da abubakar ya duba fa iza shay'un aksar sai ga abu nan wato abincin aksaru shine mafi yawa fiye da lokacin da aka kawo shi fa qala limra'atihi sai ce matarsa ummu ruman ya ukhta bani firas bani firas kabila ne cikin bani ibn malik ibn Kinan. ya ce ya ce yar uwar bani firas qalat ita ce la wa aini salon rantsuwar larabawa ne wato ya natsuwar idanuna lahiyal ana wato abincin na a yanzu aksar min ma kablu. bi salati mirar ya fi yawa fiye da lokacin da aka tahi da abincin ma da linki uku an samu ƙari kenan ko fa lamin ha abubakar abubakar sai ci abincin wa ƙala sai ce inna ma kana shaytanu yani ku wato rantsuwan da ya cewa bai ce abincin nan wannan rantsuwan daga shedan ki. saboda haka sai karya wannan rantsuwan ya ci abinci sun aka lamin ha lukma sannan sai ɗibi loma guda ya ci ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سيد أو كأبيش زباء وان دي رجل يكيور مزوى الله صلى الله عليه وآله وسلم فأصبحت عنده كأبيش يوائي غري أمر مزوى صلى الله عليه وسلم وكان بيننا وبين قوم أحد Abu Bakar yake dama akwai alkawari tsakaninmu da wasu mutane a mazal ajalu sai ga lokacin ya wuce ba mu gansu ba. Farraƙana na ashara rajulan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba mu wato mu jagorori guda goma sha biyu ma'a kulli rajulin minhum unasun kowane jagora yana tare da wasu mutane Allahu a'lamu kan ma'a kulli rajulin Allah ɗaya san adadin mutanen da ke ƙarƙashin kowane jagora ghaira annahu ba a sama ma'ahum sai dai ya aika abincin tare da su kuma kala sa na ce kala eh, sai ce aka lomin ha duk gaba ɗaya bakin nan sun ci abincin auka ma ko kuwa kamar yadda mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya amma wa ghayruhu yaqulu wani wanda ba Abdurrahman eh, Usman Abu Usman an ba shi lafazin da ya ce eh, fa'arrafna maimakon fafarrakna cewa annabi ya rarrabe mu ko to sai shi ya ce fa'arrafna wato min al'irafa al'irafa shi ne abin shugabanci dama al'arif shugaban mutane wato mai wakiltansu shi ne arifuhum to kowane kama ce mai unguwa da yan unguwa shine arifin lahu wato sai muna eh, binan kungiya daban-daban daban-daban daban kowane jagora akwai mutane karkashinsa ta wannan abincin da ke gida abubakar ɗin shi ne aka ɗauko aka kawo kuma maimako ya zo da mutum uku abincin ya san zai ishe su amma ga shi an ci an raga har mutanen da ba san adadinsu ba ma su ma zo sun ci abincin sun raga da saboda haka duk waɗannan na karkashin علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم دقنا سيمي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد عن عبد العزيز عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اصاب اهل المدينه قهه على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه هو يخطب يوم جمعه إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القراء هلكت الشاء فادعوا الله يسكنا فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء لمثل زجاجة فهذه ريح أنشأت سهابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عذابها فخرجنا نقود الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله تهجمت البيوت فادعوا الله يحبسكم فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنزلت إلى السهاد فصدع حول المدينة كأنه إكليل حدثنا مسدد سين ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد البصري قال حدثنا حماد سين ابن زيد عن عبد العزيز ابن سهيل عن an ابن مالك رضي الله عنه maimakon ya ce ha kamar yadda muslim ke cewa ko shi ma wani yana cewa bukhari din sai bai ce ba ya ce wa an yunus an sabit an anas wa an yunus daga wannan hamad ne na حدثنا مسدد na حماد an Yunus. daga nan ne fin yake daga yunus wato wane ne ɗalibin anas shine sabit ibn aslama albunani shine malamai suka ce Asibitin nasu fi anas duk cikin ɗaliban anas ba wanda ya kai sabit sanin hadisan anas saboda haka in aka zo jayayya inda hadisin anas ne to hadisin sabit za a ɗauka a duk wani hadisi عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل ta قهط fari ya shafi mutanen Madina al'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa bainama huwa yakhutubu yawm al-jum'a ana wata rana yana hutuba ranar juma'a iz qama rajulun sai wani mutum ya miƙe qala sai ta ya Rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halakatul qura'u dawakin munacin na can da sun halaka halakatul sha'u bisashen mu awaki da tumaki duk suna can sun halaka fad'u Allah yasqina ka Allah ya shayar da mu a cikin hudu ba fake na ake su wane ne masallatan mutane ko to idan babu zaman lafiya ana magana sallah to ga fari na halaka dukiyar mutane su ma mutanen ba ci yi ba don su ma ɗin yadda yin wannan ke fitashin ruwa ke kashe fisashensu su ma ne su fa an kayo to saboda haka a roƙi Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yake yanke hudu ba shi ma tashi yayi ana cikin hudu ya sako wannan magana ya <laughs> ko saboda haka wata larura na gaba ga wata to me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nan da nan shi ma sai yanke hudubar madda ya dahu sai ya mika hannu ne ya cimfida hannun wada'a sai addu'a sai ce dai ya dai ko don nan ya dahu ya rubuta don dai fa madda ya dai sai cimfida hannu wasa guda biyu ya mika da su sama waye ni ma hannu wani? Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah na sama kenan ko A <laughs> da ahlus sunna wal jama'a kenan kuma duk mai roƙon ruwa haka da wasu yi. kuma sai a wayi gari kuma ji a zana ce ah, a ba cewa Allah na sama sai eh, da don ba ce na sama mi da ka tashi roƙo da ka mika hannu ta zama gaskiya kala anas wa anas ce wa inna samaa kamithli zujaja ce lokacin da annabi ya mika hannu ya roƙo sama din nan sama tas kamar da kasan kwalba ko haka sararin samaniya Gama yanzu haka da muke ganin sararin samaniya ba alaman girgije ko haka anas ya ce amma fa hajjat rihun sai ga iska ya taso an sha'at sahaban sai girgije ya kullo daga cikin wannan iskan iskan ya kullo da girgije sun taba'a sai girgijen ne zai taru sun ma'arsalata sama'u a azalaiha sai sama ɗai ta sako bakunanta ta ta zudda ruwa ta yi ta zudda ruwa ta yi ta zudda ruwa jina ranar ya ce muka hita na khudul ma'a muna kutsawa a cikin ruwa muna ratsa ruwan sama hatta a ataina na har muka isa masaukayin alam nazal ana sai ce ba mu gushe ba num daru ana mana ruwan sama ila aljum'ati al-ukhra aw wata juma'a kuma Fati guda kenan ko kwana bakwai yini takwas kama ilahi zalika ar-rajul ko ghayruhu ranar juma'a kuma yana ba. ko dai wannan mutumin ya tashi kuma ko kuma wani daban faƙala ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hadda matal buyut to gidajen mu kuma na ta horoshewa ɗaya suke saboda ruwa da adam bai wuya hali ko mai wuya gane hali ko da fadin Allah ka roki Allah ya habis ku. shirike ruwa haka da duk da ni'ima wata ba iya daukar to sai ya faru fata bastama sai mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi kala su kuma kala sa ne ce hawalaina wala alaina ya Allah gehin mu ba bisa kanmu ba ko shi kenan an gama addu'a Allahu akbar Allahu alaihi wasallam wa zafi ila sahab Anas ce na daga kaina ne diba giragizai ya tasadda'u sai na ga ɗai zai na ta taitewa wancan na yin can wancan na yin can wancan na yin can haunar madina gefen madina ɗaya suka ta tafiya da annahu ikilinu. ka ce kambe ne na sarauta an sa kullum da ake ce ba kambin sarauta ko ake wai haka ne yake ko to ka ce wannan kambin ne duk gaba ɗaya sai ga madina sararin madina gaba ɗaya an gewaye ga sama muna gani ga giragizan can gehen madina duk gaba ɗaya suka kwaye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labarin da ana sai bayar kenan don yana cikin alamatu nubuwatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kamara na nuna mana lokaci ya yi karabo za mu dasa aya a nan abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya ya mini kuma ya cikin zukatan masu sauraro ka sani ba ko malam bello birnin da wani abin da zai tufa ma jama'a watakila wasu eh, abin ɗanɗano jiran rabo da hausawa ke cewa da suna da shiri ga waɗannan da za a yi kafin lokaci إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a malami na ne min faɗi wani abu game da shirye-shiryen da suka samu shi da babban malaminmu Profesa Mansur Ibrahim karkacin jagorancin shi Dr. Sani Abdullahi da kuma Sheikh Malam Idris Garba cewa akwai wato lakcoci da aka shirya domin difa'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi maso da ya abuwa suna faruwa irin wannan ga mu'uminai masu imani wayanda suke so sarai amma kuma lokaci la tahsabuhu sharrul lakum bal huwa khairul lakum domin ina tsarin yanzu ko da gigin kwana a cikin garin sokoto da wahala a samu wani ko wata cikinmu ko cikinsu wacce za ta zaga ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da makwata waɗanda ba musulmi ba wannan ranar ashe akwai wasu suna yawan zagin musulmi da wannan abin ya faru na koma ya rana suke cewa sun ga suna kudu cewa su wallahi ba mun Allah ba ko musulmi ba zaki zaki saboda haka karkashin wannan akwai malamai da aka shirya za a gayyata na ciki da na waje daga ciki akwai shakaminu ibrahim daurawa akwai dr jamilu sadin zaria akwai mala abubakar baban gwale akwai ma insha Allah shek abubakar lawal tarayon malaman da cikin gida wayan da kuka sani daga shi prof sheikh malam idris garba da dr sani abdullahi jos da malam ibrahim usman mabera da malam bashar dan fili da malam abu huraira da duka malaman nan na sunna kowanne su yana cikin ba wai ga yata su ba su ne ma yan kwamiti na shirya wannan gagarumar lakca akan nuna kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an sama wannan abun zuwa sati ba wannan satin ba sati mai zuwa za a zagaye garin sakwaton nan ga baki ɗaya an yi mata zobe za a yi a gabas a matsalacin isa mai kwari za a yi a yamma a aa gondo da masallacin anas bin malik na arkilla za a je bado a masallacin mala abu huraira za a je a samarot a masallacin anas bin malik na da sani abdullahi jo za a je a masallacin musab bin umair a daru arqam sannan akwai a musab bin umair sannan akwai imam madrasar imam malik malam jabir dr sani dr jabir sani mai hula sannan akwai masjidu aisha radiyallahu anha unguwa ta mabera saboda haka hani allakum insha Allahu muna roƙon Allah ya nuna mana ya kai mu a wannan sati wanda malamai za su zo su yi baje koli na watan kwayoyin alkur'ani da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su ƙara faranta ma musulmi rai haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wayannan malaman namu Allah ya karasa musu albarka saboda sun karfafa mana kware da gaske sun ƙara shajja mu kware da gaske kuma sun ƙara azamu bisa ga hanya daga cikin wayannan mahadorin da a gabatar akwai alhukumu shar'i ala shatin min rasul sallallahu alaihi wasallam me hukunci shari'a akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wa kafatu ma kaulin ta'ala inna kafaina kal mustahazi akwai wa ma naka illa rahmatan lil alamin sai ga sunan ma duk wanda aka faɗi zaka ji kamar a ce gobe ne za a fara wannan lakca abinda muke roko ubangiji subhanahu ala ya tsarkake niyyar mu cikin wannan gabatar abinda za a gabatar Allah ya ƙara sa mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara sa mana kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ƙara ɗaukaka addinin musulunci da musulmai da masu son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ganin anan zan takaita subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Amin.